su kungiyoyin keke da su wa'annan mutane aka kashe sun zauna da hukumomi na abuja wanda gwamnati ta ba su alkawarin cewa nan da kwana uku zuwa hudu za su ɗauki mataki a game da mutanen da suka yi wannan abu kuma za a kafa kwamitin bincike to akan wannan eh, mitin da suka yi da su sai muka shirya gaba ɗaya aka ce to an ba gwamnati gaba ɗaya zuwa ranar talata kwana bakwai kina ranar talata zai ƙari mai zuwa idan ranar talata ya yi ba a kafa kwamitin bincike ba ba a kama wa'annan jami'an tsaro ba to muna tabbatar da cewa babu abin da zai hana mu zanga-zanga ranar laraba za mu dumfari gwamnatin fara shugaban kasa da kuma majalisa a dukkan gaba daya. To wannan hukumomi da suka yi wannan alkawari hukumomi da ke kula da yankin abuja ne ko kuma gwamnatin tarayya domin a bangaren majalisa dai ka san cewa ina ban sani ba ko kana da labarin cewa majalisar dattijai ta kafa kwamiti da zai binciki wannan al'amari to ɗaya daga cikin mutanen ne da suka zauna da su shine farakuna da suke garin abuja da kuma hukumomin gwamnati da suke abuja wanda suka sami izini daga wurin gwamnati su zauna da su su yi wannan tattaunawa a kan wannan tattaunawa ne aka fito da maganin cewa ai majalisa ta riga ta kafa kwamitin bincike amma mu ta bangaren kungiyar kare 'yancin na adam da yake mu muna goyon bayan wannan kungiya ne don su su jagorance su mu kuma ba su goyon baya inda muka tsaya da su shine cewa duk inda ta kaya daga nan zuwa ranar talata idan dai ba a kama waɗannan jami'an tsaro ba to maganan kwamiti ma bai ma yi mana ba dole ne a nemi waɗannan jami'an tsaro a gurfanar da su a gaban shari'a sannan kuma iyalan waɗannan mutane gwamnati ta neme su saboda a zauna a san inda aka bi ta wannan maganganu idan ba haka ba to a gaskiya kan babu abin da zai hana mu zanga-zangar ranar laraba